shi mai sauraro menene makomar auren al'amin da maryam ne a cikin shirin fim ɗin labari na wanda mai sauraro za ku ga cewar maryam ta shiga matsanancin tunani na rasa gane shin waiwa ta aura ne al'amin ne ko kuma faruk wanda hakan ya yi matuƙar ɗaure mata kai wanda ba ma ita kaɗai ba hatta jamila ƙawarta hakan ya yi matuƙar gigita ta na ganin faruk a cikin wannan katafaren gida wanda ita kuma maryam ta yi tunanin cewa gidan da za a kawo ta za ta tarar da al'amin a ciki yana maraba da zuwansa wanda mai sauraro sai dai ta tarar da saɓanin hakan wanda daga zuwanta faruk ta gani ya fito daga gidan inda har ta ɗauko wayarta za ta kira al'amin ɗin sai faruk ya tari numfashinta yake cewa ba sai ta kira shi ba nan ne gidanta ta shigo cikin aminci amarya to fa mai sauraro amma kafin nan muna roƙonka ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa idan har wannan shine farkon fara shigowarka wannan tasha tamu mai albarka ta sharhi tv wanda mai sauraro a yanzu haka mutane da dama sun fara turo saƙonni na cewar al'amin shahararren mai kuɗi ne wanda bai san adadin dukiyarsa ba wanda wasu kuma suke cewa faruku yaransa ne dole shi isa a gan shi ya fito daga wannan katafaren gida wanda wasu kuma suna cewa siyar da soyayyar ta saye ga faruk akan kuɗi kimanin naira miliyan goma sha biyar wanda bayan ya ki karɓar miliyan goma Faruk ya zagayo ya ƙara kawo mai miliyan goma sha biyar ma'ana ya ƙara masa naira miliyan biyar a kai domin ya bar masa Maryam ya aura sai dai mai sauraro mutane da dama sun ce matukar al'amin ya saki ya siyar da soyayyar nan tashi to gaskiya ya yi matukar aikata wa Maryam butulci sosai da sosai wanda tabbas mai sauraro wannan butulci da al'amin ya aikata wa Maryam ba ƙaramin butulci ne ba wanda mai sauraro Maryam za ta iya cewa ba za ta ƙara tausayin wani talaka a duniya ba ko ta yi kuɗi ko da a ce kuɗi suna binta domin sauraro idan ba manta ba maryam ta je ta sai da filinta na gado ne a lokacin da al'amin ya same ta yake gaya mata cewar ba zai ɓoye mata komai ba don har yanzu idan ya fita tun asuba baya dawowa sai bayan sallar isha domin yana har haɗa kuɗin da za a sha shagalin biki ne wanda ya ce mata hatta gidan da su zauna bai yi daɓe ba bai yi fenti bai yi wayarin ba hakan ne sa ta ce mai ta sayar da filinta wanda mahaifinta ya ban mata na gado za ta ba shi naira dubu ɗari a ciki domin ya je ya ƙarasa aikin da bai ƙarasa ba wanda mai sauraro duk da cewa ta ba shi naira dubu ɗarin nan to amma sai ta zo ta tarar ba a biya kuɗin hayar da za ta zauna a cikin gidan da aka fara kai ta ba wanda mai gidan ya ce wallahi amarya ba za ta shiga ba har sai an biya shi ragowar kuɗin hayarsa haka maryam ta je ta yi cuku-cuku za ta biya wannan kuɗi kenan sai waɗannan mutane suka zo suka ɗauke ta daga cikin wannan gida wanda gabaki ɗaya maƙiyanta ko kuma ce ƙawayen jamila wanda suke hassada da auren al'amin da take yi domin za ta auri talaka su ma sun yi mamaki akan wannan gida mai matuƙar tsabagen tsagwaron mugun kyau wanda ko alhaji lawan mijin jamila bai gina katafaren gida kamar sa ba misraro ɗan yi mana kuma yana kasan wannan bidiyo namu domin jin ra'ayinka dangane da wannan kanin sharhi na shirin fim ɗin labari na da muka kawo muku su a yanzu haka kada ku manta ku yi subscribing sannan kuma ku dangwala mana alama ƙararrawar sanarwa domin taka ne za ka dinga samun sababbin shirye-shiryen namu kai tsaye da zarar mun ɗora mun gode kai mana lakin a kasan bidiyon namu kana sannan kuma kai mana comment domin jin ra'ayinka dangane da wannan sharhi da muka kawo maka na shirin fim ɗin labari na mun gode